sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare na yau Litinin 24 ga watan Janairun shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar kano ta kwace lasisi makarantu masu zaman kansu a jihar yayin da kotu ta fara sauraren shari'a a kan kisan yarinyar nan mai shekara biyar hanifa a jamhuriyar niger kuma bankin rayu kasashen afirka tare da ma'aikatar kiwon lafiyar kasar su horar da jami'an kiwon lafiya akan hadarin da ke tattare da coronavirus akwai kuma ra'ayoyin wasu 'yan najeriya akan ficewan 'yan wasan najeriya a gasar cin kofin nahiyar afirka da ake yi a kasar kamaru muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda rashin tsaro ya dauki sabon salo a najeriya akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku to amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Dabban 'yan Sudan sun ɗanguma kan tituna a babban birnin Khartoum da wasu birane a yau litina A cewar 'yan gwagwarmaya suna ci gaba da yin zanga-zangar nuna adawa da gwamnati ba sassautawa. zanga-zangar da ta girgiza kasar tun bayan juyin mulkin da aka yi watanni uku da suka wuce. Jami'an tsaro sun harba barkonan tsohuwa don wargaza masu zanga-zangar a wurare da yawa a birnin na Khartoum ciki har da kewayen fadar shugaban kasar da aka killace inda aka shayan aron gama a zanga-zangar da aka yi a baya tun daga ranar 25 ga watan Oktoban bara da aka yi juyin mulki a kasar a cewar 'yan gwagwarmaya. Juyin mulkin da aka yi ya kawo ƙarshen gwamnatin demokuraɗiyyar ƙasar bayan shekara talatin na danniya da wariya daga ƙasashe a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Omar albashir mai mulkin kama karya. Ƙasar da ke nahiyar afirka na kan hanyar demokuraɗiyya mai rauni tun bayan wani bore da ya ja hankali sosai wanda ya sa akan dole sojoji suka hambarar da gwamnatin albashir a watan afrilun shekarar 2019 Masu zanga-zangar da galibansu matasa ne sun yi tattaki a kan titunan birnin Khartoum da kuma Omdurman a cewar 'yan gwagwarmayar masu goyon bayan demokuraɗiyya. An kuma yi zanga-zanga a wasu wuraren a ƙasar ciki har da lardunan Red Sea, Jazira da kuma yankin Darfur mai fama da tashin hankali a cewar 'yan gwagwarmayar. rahotanni da ke fitowa daga kasar burkina faso da ke yammacin afirka sun ce sojoji masu bori sun tsare shugaba rockmark christian kabore da mambobin gwamnatinsa kafofin yada labarai sun ce an samu rahotannin kazamin fada a kusa da fadar shugaban kasar da ke ga babban birnin kasar Burkina Faso dai ta samu kanta cikin rikici da kungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da alka'ida da IS tun daga shekarar 2015. Tsawon makonni dai an yi ta yada jita-jitar juyin mulki bayan da 'yan ta'adda suka kwace wani sansanin soja a arewacin kasar har suka kashe sojoji 49. Shugaba Kabore ya kori majalisar ministocinsa da shugabannin sojojin kasar a watan Disamban da ya wuce a zaman mai da martani akan haram. Ƙungiyar NATO ta faɗa a yau Litinin cewa mambobinta za su tura jiragen ruwa da na sama na yaƙi zuwa gabashin nahiyar Turai a matsayin mai da martani a kan jirgin sojojin da Rasha ta yi a iyakar Ukraine. Wata sanarwa daga NATO ta ambaci kai ko duba yiwuwar kai ƙarin dakaru da kayan aiki daga ƙasashe da yawa zuwa gabashin nahiyar cikin ƙasashen har da Denmark, Spain, Faransa, Netherlands da kuma Amurka. Babban sakataren kungiyar NATO, jens Stoltenberg, ya faɗi cewa NATO za ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace don kare duk abokan hulɗarta, ciki har da ƙarfafa ɓangaren gabashin nahiyar Turai da kungiyar ke hulɗa da shi. Ya ƙara da cewa a ko da yaushe za su mai da martani akan taɓarɓarewar tsaro a yankunansu, ciki har da ta hanyar ƙarfafa tsaron ƙasashensu baki ɗaya. Mai magana da yawon Kremlin, Dmitry Peskov, ya zargi Amurka da kungiyar NATO da ƙara tunzura zaman tankiya tsakanin Rasha da Ukraine. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya faɗa a yau litinin cewa annobar COVID-19 yanzu ta shiga shekara ta uku, ya kuma yi kira ga ƙasashe da su haɗa kai don kawo ƙarshen annobar. A lokacin wani taron manema labarai a Jamus, Tedros ya ce muna cikin wani muhimmin lokaci yanzu, ba za mu ci gaba da barin annobar ta ci gaba ba. A jiya Lahadi, daraktan WHO a Turai ya faɗa wa kafar yada labaran AFP cewa da alama nau'in Omicron ya kai kasashen Turai wani mataki. Ya kuma yi hasashen cewa kashi 60 cikin 100 na 'yan Turai za su kamu da nau'in Omicron zuwa watan Maris. A Amurka, kwararre a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa, Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa shirin gidan talabijin ɗin ABC na This Week cewa adadin nau'in omicron ya fara raguwa a kasar kwanaki bakwai kenan a jere a jiya lahadi da karamar hukumar beijing ta ba da rahoton sabbin kamun cutar covid-19 'yan kwanaki kafin a fara wasannin olympics na hunturu a birnin haka kuma larduna a kusa da babban birnin kasar su ma sun ba da rahoton samun sabbin kamun cutar haɗaɗɗiyar daular larabawa wato uae ta faɗa a yau litinin cewa ta daƙila wasu makamai masu linzami guda biyu da suka auna abu dhabi a wata sanarwa uae ta ce barbashin makaman masu linzami sun faɗo ƙasa ba tare da haddasa wata ɓarna ba kuma babu wanda ya jakkata Ma'aikatar tsaron UAE ta ce a shirye take ta magance duk wata barazana kuma ta ɗauki duk wasu matakai da suka dace don kare ƙasar daga duk hare-hare. A makon da ya gabata wani hari da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka ɗauki alhakin kai shi ya taɓa wani wurin dakon mai a Abu Dhabi har mutane uku suka mutu wasu shida kuma suka jikkata. Haɗaɗɗiyar daular larabawa dai na daga cikin haɗakar dakarun ƙasashen da Saudiya ke jagoranta da suka kai hare-hare ta sama da yawa a kan wuraren 'yan Houthi a Yemen tun bayan harin na makon da ya wuce. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gwamnatin jihar kano ta kwace takardun izinin makarantu masu zaman kansu a cikin jihar biyo bayan kisan rashin imani da wani malamin makaranta abdulmalik tanko ya yi wa wata yarinyar makaranta mai shekaru biya hanifa abubakar sai dai kotu ta fara sauraren shari'a akan wannan batun daga kano ga rahoton wakiliyanmu baraka bashir an gurfanar da abdulmalik muhammad tanko da hashimu isyaku da Fatima Jibrin Musa da ake tuhuma da garkuwa da kuma kashe Hanifa Abubakar 'yan shekaru biyar da labarin ta ya dauki hankalin 'yan Najeriya da waɗanda ma ke ƙasashen waje. Lauyan gwamnati kuma mai shari'a Muhammad A. Lawan bayan sauraron karar ya ɗage sauraron har zuwa ranar biyu ga watan Fabrairu wannan shekara. Shirin hukuma wadda ta dace, an kai shi kuma gaban kotu wadda ta dace. Tun labarin kashe Hanifa mutane ke bayyana fushinsu ta fannoni daban-daban bayan gano gawar Hanifa a makarantar. A daren jiya ne dai wasu matasa da ba a san ko suwaye ba suka cinnawa makarantar Nobel Key College da ke unguwar 'yan kaba layin dakata wuta makarantar da aka sace marigaya Hanifa Abubakar aka kuma kashe ta. Wasu 'yan unguwa da muka zanta da su sun bayyana yadda abin ya wakana. saboda ka sai muka taso a guji kowa makwabta aka taso ba wanda zai iya sanin cewa waye sa wannan wutar domin jama'an tsaro na dakata inda sun yi bakin kokarin su tiran da aka yi abin nan yaran nan sun hasala su zo su kone gurin nan amma ganin akwai gidaje na makwabta gun aka bari wutar ta kama ba a san iya abin da zai faru ba ni na fito wajen karfe 1 da minti 20 fito around 1:30 haka daga wuta tana ci sosai da ihun mutane da ba'a da sanyin da za a kashe wuta a gefe akwai mota kwana-kwana ma suna sun yi bakin kokarinsu wasu hau saman bildin din suna ciccire silin kwanan zinc din suna zuzzuba mata ruwa da dai ma'aikata dai sosai dai akan titi dai haka dai Tuni dai makwabta da motar kwana-kwana suka kashe gobarar. Mun zanta da kakakin rundunar 'yan sandar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa. wanda ya tabbatar da faruwan haka tare da cewa ba a kai ga kama waɗanda suka cinna wutar ba ya kuma yi karin haske dangane da gurfanar da waɗanda suka kashe hanifa gaban kotu wasu matasa sun je wannan ɗaya daga cikin makarantar da shi wannan abdulmalik yake da shi wanda ake zargi da yin garkuwa da kuma kisan hanifa ya shekara biyar wanda suka sa wuta to mun kai ɗauki da gaggawa inda aka yi ƙoƙari aka kashe gobaran sannan kuma dai ba a samu wanda ya ji rauni ba kuma ba a rasa rai wanda yanzu haka an kara tsaro a waɗannan wurare saboda ginin makarantar ba nasa ba ne ginin na waɗansu mutane ne da wato suka ba shi haya haka zalika bincike akan wannan korafi ma zan ce ya kammala wanda yanzu haka dinan da nake muku bayani suna kan hanyar wato mun tattara dukan bayanai wato shi kundin binciken case file an kai shi ma'aikatar shari'a sannan ya tabbatar da kammala bincike kan waɗanda suka kashe tare da binne hanifa daga nan aka garzaya kotu inda aka karanta wa waɗanda ake tuhuma laifukansu a hannu guda kuma dai tuni ma'aikatar ilimi ta jihar kano ta dakatar da dukkanin makarantu masu zaman kansu da ke jihar har sai an tantance su baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya A gaida Barka Bashir da wannan rahoton. Bankin Nahiyar Afirka da Ma'aikatar Kiwon Lafiyar Jamhuriyar Nijar sun bai wa malaman kiwon lafiya na jihar Tawa a Jamhuriyar Nijar din horo game da illolin cutar coronavirus. Ga dai Haruna Mamman Bako da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. Ma'aikatar kiwon lafiya ta janguriyar Nijar ce da tallafin bankin cigaban tattalin arzikin nahiyar Afirka BAD a ƙarƙashin Jesanka Sahel suka shirya wani ba da koro wa ma'aikatan kiwon lafiya na jihar Tawa domin kara musu ilimi akan illolin cutar coronavirus da ta haddabi duniya irin wannan lokacin. Ibrahim Miko shine magatakardan ofishin gwamnan jihar Tawa. des désenchantement. C'est pourquoi Tun daga farko har zuwa ƙarshen wannan tsarin mukan manta da sauran 'yan mu da wani sashe na malaman kiwon lafiya da ke aiki ba dare ba rana domin tattalin marasa lafiya don kar su fada a cikin zulumi da ma yanke kamna ga nasu al'amari da sunan hukumomin wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Muna isar da godiyar mu ga bankin ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka BAD a ƙarƙashin lemar ƙungiyar ƙasashen sahel su biyar kenan shi sahel da suka tallafa shirya ba da wannan horon a financé A nasa bangaren wakilin kungiyar kasashe biyar na jason Sahel Malam Yakuba Sadu yana mai cewa. global du projet est de renforcer les capacités des pays G5 Sahel manufar wannan ba da horon shine karawa malaman asibitin ilimi da zumar da dakatar da yaduwar cutar coronavirus da ma tallafawa marasa karfi cewa da al'ummomi masu rauni musamman 'yan gudun hijira na cikin gida da na waje da ma al'ummar da ake ishiwa mai raunin gaske. pays, nous adressons nos remerciements à la Banque africaine de développement qui, à travers le G5 Sahel, Taron da an buɗe shi a ƙarƙashin jagorancin mataimakin magatakardar ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar Malam Sadu Hassan Adamu da a cikin jawabinsa na buɗe taron ya yi bayanin abin da ake son cimma ta hanyar buɗe wannan taron inda yake cewa. Protéger le personnel de santé à l'exposition aux agents infectieux. baby. musamman ana buƙatar kare malaman asibiti da kamuwa da wannan cutar ta coronavirus a lokacin cuɗanya da marasa lafiya da suka kamu da wannan cutar hasalima hana nuna kyama wa malaman asibiti da ke cuɗanya a cikin aikinsu da masu ɗauke da cutar corona a lokacin basu magunguna da ma mutunta dokokin aiki da ke nasaba da kariya da ma yaƙi da ababen da ke iya kawo cututtuka a cikin ayyukan asibiti Wannan ba da horon wa malaman asibitin jihar Tawa ya biyo bayan makamancinsa wa takwarorinsu na jihar Tilaberi. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman bako da wannan rahoto. Yanzu kuma sai ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da Baraka Bashir ta tattaro mana akan ficewar kungiyar Super Eagles ta Najeriya a gasar cin kofin nahiyar Afirka a ƙasar kamaru ga kuma ra'ayoyin nasu sunana salisu adamu yana tarauni bal ɗin jiya gaskiya ba ta mana daɗi ba mu ji daɗin ta ba sosai saboda abin da ya cuce mu da farko koci ne gaskiya ya nuna mana son kai da kabilanci ya nuna mana bai saka mana 'yan wasan da ya kamata ya ce ya fara da su ba shine abu na farko da ya ci mu ya kamata a ce ya fara mana da sadiq na biyu kuma ya kamata duk da Ahmad Musa ba zai ya dufa suna ganin kamar ba zai bada gudunmawa ba kuma zai bada gudunmawa sosai fiye da yadda ba sa tunani sunana Yahaya Buhari daga Tarauni kasuwa gaskiya bal ɗin jiya ta yi mana daɗi amma gaskiya abin da ya sa ba bata daɗi ba cin da akai kuma laifin kwace bai kamata a ce bai fara da su Ahmad Musa ko su sai daga baya sai wajen minti uku ma ya sa Ahmad Musa a lokacin bal minti nawa zai buga suna na abu abubakar garba madin gaskiya ne kwace ya abin da ake so sai dai amma abin da yake ke sa yanayin yadda yan bal suke ai da su ba ahmad ba a sa shi ba sauran minti na muhammad abubakar amma na kira da dan baiwa ni dai wasan jiya game da wasan da aka yi gaskiya ba ba laifin kwaci ba ne laifin dan ban ne kwace saboda shugaban kasa buhari ya yi magana wata magana ya ce ya ba su nan ma kin ga ƙara ka ba su wata confidence ɗin da za su cuci Najeriya. Ire game da abin da zan faɗa kenan. sai wayansu 'yan bal su da suka kara ba da wani matsala na ga yadda suka ba matsala shine matsala da ta faru. To a gaida barka Bashir da waɗannan ra'ayoyi da ta tattaro mana. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ta'addanci a Najeriya yake ɗaukan sabon salo. Inda wasu suke rikidewa suna zama 'yan ta'adda Ga sani shu'aibu malumfashi da ci gaban rahoto na musamman. A Najeriya garkuwa da mutane yana neman zama sana'a galibi waɗanda suka fada kwata sai su juya su zama 'yan foma masu kai tsegumi ga 'yan ta'adda masu satin mutane. Kamar da yadda shi shugaban makaranta ta Naziri Firare ta Noble Kids da ke Kano ya juye daga sana'ar da aka san shi da ita ya sace Hanifa Abubakar yar shekara biyar ranar hudu ga watan Disamba da ya gabata. Dubu ta cika mai rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta samu nasarar kama shi tare da 'yan kazagensa. Kuma kakakin rundunar SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya gabatar da shi ga manema labarai. Me sunanka? Abdulmalik Muhammad Tanko. Na kake da zan Me tsakanin tsakaninka da yarinyar nan Hanifa? Ɗaliba ta ce. me ya faru da ita wannan rana. so abin da ya faru da shi akwai wannan bawan allah da yake nan bayana da kuma wata wai ita fatima wanda na kawo musu tunanin cewar su zo su ɗauko wannan yarinya da zafin cewar mahaifiyar ta ce ta ce ɗauke ta za ta nemi kuɗi a wurin mahaifinta wannan ƙarya ne musu kenan suka aminta da hakan suka je ƙoƙarin ɗaukanta ba su kai ga nasara ba don ba ta yarda ta bi su ba a keke napep kenan da na ga abin ba zai yiwu ba sai ni na je na ɗauke ta a keke napep ɗin bayan ta dawo daga islamiyya idan aka kai ta na kawo ta gidana ne ta zauna a gidana tare da iyalina tsawon kusan sati biyu to me ya faru da ita daga nan to a ƙarshe dai akwai lokacin da malaman makarantar mu suka zo gidan sai nake tsammanin cewa an turo su ne so su bincika shin ko a gidan na take saboda an ce yarinya ta ambaci suna onkul su a wannan lokacin so hakan ne yasa na rasa mafita a ƙarshe na bata maganin bera to daga nan me kai mata sai shi wannan bawan alan da yake nan bayana sai na zo ce ya zo ya haƙa an binne ta an binne ta nawa ka nema kuɗin fansa a wurin iyayen mun naira miliyan shida wa ka kira a ciki eh to lamba ce dai wacce dama suka taɓa bari a makaranta amma mace ce ta ɗauka to tsawon wanne lokaci ka san yarinyar kusan watanni shida zan ce tam biyu dai kenan ko ana uku yanzu wa ya kashe yarinyar yanzu a taƙaice ni ne kenan waye garkuwa da ita ni ne kenan a ina ka ajiye ta a gidana na a wannan wuri ne gidan a tare da iyali na a nan cikin tudun mutala to nan gurin da ka kamu nan ɗaya daga cikin makarantar mu ce inda ana yaushe ka binne ta kusan kamar ashirin ga wata nake kyautu ba zan iya tana specific date waye binne ta ni na binne ta yanzu ka iya nuna mana wurin da ka binne ta? Ba ya yi tona? Makaranta. Ni ne na yi tona. Wa ya binne? Ni ne na binne. Sai na da aka ramu. To shi ke da abu da wurin mu gani. Jama'a da Allah a ja baya. A nan ne yana cikin buhu ne. ka zo ka duba ta ga san taro rufe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi dai ta ma gama lalacewa gaba ɗaya a cikin wannan wannan mutane za a gurfanar da su a gaban kotu don a musu hukunci Marigaya Hanifa yar shekara biyar da haihuwa ta kasance mai kwazo da basira ga kuma hazaka ta kuma shaku da iyayenta kaman Lam. kullum tana cikin fara'a ga hirarta da mahaifiyarta gabanin a sace ta. Nawa ne kofi na idan za a yi min aure sai a bani shi mama ta bani shi in a yi min aure. Yaushe kenan? Sai an jima yi za a aure ni. waye zai aure ki baba ah. <laughs> shi ma mahaifinta alhaji abubakar ya tuno da kalamanta na ƙarshe tsakaninsu da ita ba ya tafi daga gida wallahi azima sai ta azkar aka ce hanifa ki addu'a fita gida ta ce wallahi mu na yi sai ma ki ji bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah aka ce eh kin yi hanifa mun in kin je kasuwa ki so mun alawa to madara ki so min alawa irin mun babu da harisu yake so wani wata ke sa jan hacin ya zan yi wa yara sadaka da hannuna yau zan yi kalmata ta karshe kenan babu shakka iyayenta da kuma ƙasa an yi babban hasar nan. Eh, daga ƙarshe ne ma dai suka fara samun abin da ya nuna cewa an yi garkuwa da yarsu gaskiya bayan ya kama ta hudu ga watan disamba lokacin ya babu wata magana daga wajensa ko wani bukata ta neman kudin fansa bai sai bai fi kwana takwas ba ko tara daga baya shine muka fara ji ganin alamu ya yi test cewa zai nuna mana shaida cewa yan mutuna wajensa na da masallaci karfe wajen bakwai na asuba na ga leda a kofar gida na wancan ina buɗe leda sai na ga kayan riga sanyin da aka sa mata da bajan hijabinta da ta kamar awa ɗaya sai ta test ya kun ga shaida neman reply ciya eh mun ga shaida amma da Allah in zai yi ka sa mana muryar ta muji saboda shine tabbacin cewa yar mu tana wajen ka. To da yake tax ɗin da suka fara tutturowa suna turowa ne ta wayar mahaifiyarta sai ya sanya abokiyar aiki na baraka ta tuntuɓi ita murja inda ta yi mata bayani filla-filla. kwanan hanifa talatin da takwas mai gidana ya fito zai tafi masallaci babanta kenan ya ga takarda a kofar gida so bai gaya min abin da ya gani ba daga baya kuma sai na fara ganin text ana min da harshe na fulatanci cewa mu muka ɗauki hanifa amma bayan shi text ɗin ba a sake min ba sai da media suka zo gida suka ce mana muna tunanin kidnapping hanifa aka yi ko kuwa sai dan uwana ya ce eh to duk waɗanda suka yi waya akan suna son wani abu ba su da hujja ba a ba mu hujja ba. a ranar da wannan sanarwa sai na sake ganin text da murya cewa kun ce ba a ba ku hujja ba hakan yana nufin wanda yake mana yana sauraron rediyo sai ranar da hanifa ta kwana talatin da tara na fito kofar gida na ji mai kwashe shara na tura kofa kawai sai na ga wata bakan leda a ɗaure sai na ce mai shara me wannan kayar mun sai ce a'a a gurin na gaishi. sai na ce to buɗe mun kawai sai ya ga ledar lokacin da ya ga ledar i was shocked saboda suwaitar hanifa na gani so sai na ɗauko na shiga gida kawai sai na zauna na buɗe sai na tafi ɗaya gidan da mai gida na yake sai na ce mishi na gaya maka kidnapping hanifa akai na ce wanda yake min text shi ya ɗau hanifa me yasa sai na buɗe mishi ina buɗe suwaitar sai badge ɗin hanifa ya faɗo sai hoton hanifa tun daga ranar na fita daga hayyaci na ban sake bacci ba ban sake cin abinci ba galibin jama'a sun da hawaye tare da jimamin wannan lamari ga wanda ya karanta ko kuma ya ji labarin. hata ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar nasarawa ta jihar kano a majalisar wakilai ta ƙasa nasiru ahmed ya yi ta'aziyya inda ya yi kira ga majalisar ƙasa da ta kira taron koli game da harkokin tsaro domin yawan bacewar yara a jihar kano ya dame su Da na dai gwamnatin jihar kano ta rufe ita wannan makaranta don gudanar da bincike domin a bi hakkin halifa na kuma tuntubi kakakin shugaban kasa alhaji garba shehu in ji yadda shugaban kasa ya sami wannan labari wannan lamari na gwaji da ubangiji ya yi akan mahaifa na ita wannan yarinya hanifa abubakar yana da ban tsoro ya girgiza shugaban kasa kwarai da ya nuna takaici da a akan abin da ya faru musamman kusan wata biyu da aka yi ana ta neman yarinya nan kowa ya sa ido kowa ya kashe kunne ana sauraron ajiya abin nan zai kasance Mafatan fatan al'ummar najeriya gaba daya shine allah ya to da ita da ranta da lafiyarta sai ga shi dawa aka samu an daddasa ta amma abin da shugaban muhammadu buhari yake cewa baya da jaje da yake yi wani rashi da suka a madadin 'yan Najeriya da bai. ya kuma yaba ga aiki na 'yan sanda da suka wannan bincike har aka gano gawata aka kuma cafke malami mai koya mata karatu kuma har gashi a gaban jama'a a talabijin yana jawabi ya amsa likita Wa'inda ya amfani da su wajen wannan tafka wannan ta'asa saboda haka fata na shugaban kasa shine wannan irin aiki na kwarewa da 'yan sanda da jami'an tsaro na sirri suka nuna to ma'aikatar shari'a da su kansu 'yan sandan kada a yi wasa da shi a tabbatar cewa an shirya ƙara kartacciya wadda duk alkalin da aka kaiwa ba zai yi shakka ko ita ba ba akan wani abu ba fata kuma shine hukunci daidai da wannan laifi da aka aikata zai afka duk wanda yake da albashi don haka inda ya raba ta da duniya a raba shi da duniya kuma a yi a fili kowa ya gani don gobe kar wani ya maimaita annafsu bin nafs haka qur'ani ya ce wanda ya kashe aka ce Sani Sha'ib Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Malumfashi da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ‘Yan Najeriya na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da ficewar kasar daga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta bana da ake fafatawa a kasar Kamaru. Najeriyar wadda ita ce kaɗai kasar da ta sami tsallake matakin rukuni-rukuni da maki tara bayan da ta yi nasara a dukkanin wasannin ta uku na matakin. Ta yi waje na ban mamaki a matakin 'yan sha shida sakamakon kashin da ta sha a hannun Tunisia a jiya Lahadi. Lamarin ya haifar da rashin jin daɗi a zukatan 'yan Najeriya da dama. waɗanda wasan su suke ta'allaka matsalar da aka samu kan sanya siyasa a sha'anin zaɓen waɗanda ke buga wasa. Aminu Muhammad wani dan jarida kuma tsohon mataimakin shugaban hukumar kwallon kafar jihar Sokoto na cikin masu irin wannan ra'ayin. Bayan mun doke Masar da Sudan da Equatorial Guinea, Najeriya ta zama ita ce ma akan gaba mai maki tara a wasan da aka yi share fage. Yanzu mai koya musu mai horar da wasa ya Igwabana da hujjan ya aje Ahmed Musa a bisa benci. Wanda Ahmed Musa shi shine fa na tim din nan. Ahmed Musa kowa ya san irin kwazon da yake. Amma saboda son kai ya aje bawan Allah nan a sai saura wurin minti ko bakwai ne ko shida sannan ka dubi yaron nan da ya shigo sadiq wanda ya buga min lamba tara kokarin da ya yi cikin yan mintukan da yi irin waɗanda ya kamata ce an sawo tun farko ba sai lokacin da ka ga an ci za a hidda kai kana mutum ya ba sannan ka kawo masu kwazo ka sawo ba saboda ka son kai yi mana yawa ba abin da ya samu ka duniya ta lashe mu illa son kai to sai dai kuma wasu na ganin laifin ba akan yan wasa ko shugabanninsu yake ba sunana malam bello abubakar sokoto wasa gaskiya jiya ba ta yi mana azurci ba da kawai duk abin da ya kamata su buga wallahi sun buga a rashin sa'a ne in ya zo ba za a yi ita rashin nasara in ya zo sai sai ka ɗauka abu ne daga Allah ba da an fi ko da aka ba obi rar dama ba ka gane cewa ne a minus one kamar su ne a minus one amma da yake Allah ya wani nasara ba ba mu ce ba wallahi je kotu ko ko ko dana mai ba haka na kwanta yan Najeriya sai dai mu yankuri haka wasa ta gara sai dai mu yi kawai mu ce Allah ya musa a na gaba akwai walko kwalfa Allah samu kwalfa kwalfayin. Najeriya dai ta kasance kasa ta uku daga cikin manyan zaratan kasashe da manazarta suka yi hasashen za su iya lashe gasar ta bana da suka fice daga gasar bayan da tuni aka yi wa jarod da kasar Ghana da kuma mai da kambin gasar wato kasar Algeria tun a matakin rukuni. na Najeriya da Tunisia dai ita ce ta biyu a matakin 'yan sha shida na gasar ta cin kofin nayar Afirka. domin kuwa wasan farko a jiya lahadi din burkina faso ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final sakamakon galabar da ta yi akan kasar gabon ta hanyar bugun finalti bayan da wasan nasu ya karkare a kunnen doki da ci ɗaya da daya a yau litinin kuma gambia ta doki gini da ci daya da nema yayin da yanzu haka kuma mai masaukin baki wato kamaru take can take fafatawa da comoros murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria madalla yanzu ko ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya. Dabban 'yan Sudan sun ɗunguma kan tituna a babban birnin Khartoum da wasu biranen a yau Litinin a cewar 'yan gwagwarmaya suna ci gaba da yin zanga-zangar nuna adawa da gwamnati ba sassautawa. Zanga-zangar da ta girgiza ƙasar tun bayan juyin mulkin da aka yi watanni uku da suka wuce. Jami'an tsaro sun harba barkonan tsohuwa don wargaza masu zanga-zangar a wurare da yawa a birnin na Khartoum, ciki har da kewayen fadar shugaban kasar da aka killace, inda aka sha yin aron gama a zanga-zangar da aka yi a baya tun daga ranar 25 ga watan Oktoban bara da aka yi juyin mulki a kasar a cewar 'yan gwagwarmayar. Rahotanni da ke fitowa daga kasar Burkina Faso da ke yammacin Afirka sun ce sojoji masu bore sun tsare shugaba Rockmark Christian Kabore da mambobin gwamnatinsa. Kafofin yada labarai sun ce an samu rahotannin kazaman fada a kusa da fadar shugaban kasar da ke Wagadugu babban birnin kasar. To masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauwaka ke na jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya bada umarni da ma mu na wannan daren baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum